ku kasance da halimatu sadiya inda za ta tambaye jama'a domin ta samu ra'ayinsa come this side ta dan kuma eh like from the top mm. ka kafi da samani domin kai ma gobe zai yi kai kanka saboda mm. kama ka fadi ra'ayinka okay kai ka fara assalamu alaikum ni ne IT man Mustafa Kasa <laughs> go ku kasance da halimatu sadiya wanda take tambaya wanda take tambayan jama'a wani maitanci ke <laughs> ku da halimatu sadiya wanda take tambayan jama'a domin ta ji su. yanzu haka za ku iya kama zango tv kan www.zangotv eh. firgita kawai <laughs> ni ne naku mustapha it man a zuka aka kama mu kan website mu www.zongotv247.com go <laughs> ku kasance da halimatu sadiya wanda inda za ta tambayi jama'a domin su faɗi ra'ayinsu da fatan kun ji dadin wannan shirin da muka kawo muku kakkafi da samani domin zai iya kawo zai kai kanka go inda za a tattauna matsalolin da ake fuskanta <laughs> go da fatan kun ji daɗi wannan shirin da muka kawo muku kakkafi da samani domin kai ma zai yi kai kanka. Ni ne Abidina Zongo TV. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum. Ku kasance da mu da sabon mako. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum. Ku kasance da mu sabon mako. Salamu alaikum. <laughs>